et des autres aussi. À très bientôt. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau laraba shi daga watan biyu a shekara ta 2024 da fatan an waye gari lafiya alheri grace Abdi ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safe yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga maryam da kanin labarai A jiya talata wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa shugabannin kungiyar Hamas sun mai da martani akan kudirin kulle yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi akan su daina kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa wannan hukuncin da kotun ta yanke jiya dangane da batun kariyar tsohon shugaban kasa Donald Trump na ci gaba da daukar hankalin al'umma. To sai dai masu fashin baki da kuma kula da lamura na cewa wannan ba zai shafi takarar shi ba ko menene dalili? saboda akwai yan republican da suke goyon bayan donald trump ko me zai yi ga alamu ma kuma goyon bayan sa ya kara karuwa tsakanin yan republicans masu ra'ayin ruka kuma da wani abu ina ji zai kara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi taimakon kuɗi za su aiko mishi saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko sa. To kamar kowace laraba Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batutuwa da suka hada da. Matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ɗauka. Na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa. To amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Maryam da halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 don ya ci gaba da zama a kan karagar mulki. Hukuncin da dukkan alƙalan kotun uku suka yanke ya yi watsi da ikirarin Trump na cewa lauya na musamman Jack Smith ba zai iya tuhumarsa ba akan matakan da Trump ɗin ya ɗauka gab da kammala wa'adin shugabancinsa. na neman sauya nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat ya samu saboda a lokacin matakin na da alaka da aikinsa a matsayin shugaban kasa a tuhume-tuhume guda hudu da ake masa smith ya zargi trump da amfani da ikirari mara tushe na cewa an yi magudan zaɓe don tursasawa jami'an zaben jihohi da ma'aikatar shari'a da mataimakinsa mike pence a kan su hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da sakamakon zaben zaben da ya nuna ya sha kayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya talata cewa shugabannin kungiyar Hamas sun mai da martani akan kudirin ƙulla yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila da nufin a tsagaita wuta a yakin Gaza. Ya ce Amurka tana nazari sosai akan martanan kuma za ta tattauna akan batun a yau Laraba a Isra'ila. A yayin wani taron manema labarai a birnin Doha, Blinken ya faɗawa manema labarai cewa a sanar da isra'ila martanin da hamas ta mayar a kan kudirin a birnin washington kuma shugaban amurka joe biden ya ce kamar mayakan san a martanin da suka maida ya kuma ce ana ci gaba da tattaunawa babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya tattauna da shugabannin kasashen masar da qatar a jiya talata a daidai lokacin da ake kokarin ganin an tsagaita wuta na dan lokaci a gaza da kuma kara kai agajin jin kai ga Falasɗi. inawa farar hula Mayakan Hufi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi a kan su daina kai hare-hare a kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa ko kuma su fuskanci sakamako. A wannan karan mayakan sun harba makamai masu linzami da ke auna jiragen ruwa guda shida daga yankunan da Hufi ke iko da su a Yemen zuwa cikin tekun Bahar Maliya. Abinda wani jami'in Amurka ya faɗawa muryar Amurka kenan. Jami'in wanda ya nemi a saka sunan kansa ya ce sojojin ruwan Amurka sun harbo akalla ɗaya daga cikin makaman a jiya talata a yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku. A cewar wani kamfanin kula da harkokin tsaro na Birtaniya mai suna Ambre, ɗaya daga cikin makaman ya lalata gefen wani jirgin ruwa na Birtaniya a yayin har-haren na jiya talata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kada yi nisa nan gaba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu koma a taskar mu kan wannan batu na hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a jiya dangane da cewa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba shi da kare shugaban kasa. To taka na nemi sanin tasirin wannan hukunci da kuma yadda zai shafi burin tsohon shugaban kasa na sake tsayawa takara a hiramu da Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya da ke nan a Amurka. A yanzu haka inda wato a kan wato wannan hukunci da kotu ta yanki ban tsamman zai shafe shi sosai ba. Saboda akwai republicans da suke goyon yan republicans da suke goyon bayan donald trump ko me zai yi ban zaman za su wa za su ki goyon bayansa ba saboda haka wannan ba zai shafe sosai ba watakila akwai watakila zai iya yiwa in aka ci gaba ya zama har an je wajen shari'ar nashi kuma ya zama cewa an kai shi an ce an yanke hukunci zai je kurkuku to na san a nan a wannan lokacin zai akwai wanda ba su za su ba goyon bayan shi amma yanzu haka yadda akan da wannan hukuncin ban tsamman zai ga alamu ma kuma su goyon bayan sa ya kara karuwa wato a tsakanin yan republicans masu ra'ayin ruka wanda suke goyon bayansa saboda haka ma da wani abu ina ji zai kara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi taimakon kuɗi za su aiko mishi saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko ko shari'arsa don yana da akwai shari'o'in da yawa da kotu daban-daban da yake da shi a cikin wannan shekara zuwa shekara mai zuwa to saboda shi yasa nake gaba zai wannan dai ba zai zama ba zai shafi shi sosai har ya zama na cewa ya shafi sha'anin takararsa ba to akwai binciken da waɗansu fitattun kafofin sadarwa suka gudanar na baya-bayanan da ke nuni da cewan goyon baya da yake samu tsakanin eh. masu kada kuri'a ya kara samun a ci gaba fiye da a lokacin da suka tsaya takara da Biden shekaru hudu da suka shige. Menene kake gani ya janyo haka? To, na farko irin wato wannan bincike na ra'ayi ya bambanta na farko ya bambanta daga ko akalla ne a shirya a cikin littafi ya kamata ne a binciki mutane daban-daban kuma a wajeje daban-daban duk haka ci za a wato akwai har yanzu har yanzu siyasan ba da fara sosai ba donald trump kuma wato saboda rikice-rikicensa yadda wasu yawanci yan america suke da tunani za su iya cewa suna bin goyon bayan sa yanzu amma kamar yadda ake cewa siyasa siyasa musamman siyasa america kwana ɗaya ma kusan shekara ne to balantana ana da kusan shekara guda ma kafin aje wajen zaɓe da sauransu abubuwa da yawa za su yi canza hmm. amma ni a ra'ayi na babban abin da zai zama ya shafi wato donald trump a yanzu a yanzu akwai wasu ra'ayi da suke nuna cewa yana sama da da joe biden saboda yawanci 'yan america suna wato suna saka laifin lalacin tattalin ƙasa wa shugaban da yake ci ne hmm. duk da kuma cewa biden ya canza abubuwa abubuwa suna gyaruwa tattalin kasan yana kara karuwa mutane ana ɗaukar su aiki da yawa da shauransu wato tsalen kaya kuma yana dan faduwa kaɗan kuɗin man fetur yana faduwa haka nan amma duk da haka sun za su ci sun ci gaba da saka wato laifin kan joseph biden ne tun duk da kuma cewa yawanci wannan abubuwa ne wanda tun lokacin wato policy din trump ne ya saka su wannan inflation da shawararsu to amma kuma da kuma abubuwan covid to amma kin ga yawanci da ke america kowa abin da suke ji a yanzu ne Mm. yake sa suke yin wato canza su shi wanda yake ci yanzu shi za su ci abin nan kuma haka ne ko da ko da democrat ne republican na wajen a yanzu da za su dora masa laifi duk da abubuwa suna canza to amma kuma daga nan zuwa 'yan watanni watakila 'yan america suka fara ganin cewa eh wani abubuwan kamar su tsadan kaya su tsadan man fetur da shawansu suna ganin cewa wato suna ganin amfanin shi amfanin shi wato kamar cewa ba kuɗin da suke kashewa da akan wani abubuwan kamar kayan abinci da sauransu a ga ya ɗan ragu suna suna samu su ajiye wasu kuɗin su wasu abubuwa daban maimakon kawai a wajen abinci da sayan wato al'amuran yau da kullum dai. mai fashin baki kan harkokin siyasa amurka aminu yakubu lami a yi rashida murya amurka ga maryam da ci gaban labaran duniya. sakamakon rashin nasarar da tawagar wasan kwallon kafa ƙasar kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake yi yanzu haka a ƙasar ivory coast a yayin fafatawar da ta yi da najeriya inda aka doke ta da ci biyu da nema hakan ya sa shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar kamaru da ake kira fika ford samuel eto ya yi murabus daga mukamansa amma kuma wani kwamitin zartarwa ya yi watsi da shawarar da eto ya ɗauka har ma ya sabanta goyon bayansa ga tsohon dan wasa Sam. Coach Suleimani da ke horar da wata kungiyar wasan kwallon kafa ta matasa a Kamaru ya yi wa wakiliyar muryar Amurka mai ta Sadu karin bayani akan batun. shance miki banga abin da ya sa za a watsar da wannan murabus in aka ɗauka daga farko daga lokacin da shi president samuel eto ya ɗauki gamarar wannan kungiyar eh, b yi wani abin a zo a gani ba zuwa har zuwa yanzu da ake tafiyan nan bayan an je kofin duniya an dawo ba yi wani nasara ba aka zo yanzu kuma aka tafi kofin afirka wanda ake bugawa a kasan cote d'ivoire wanda aka cire kamaru bayan tafiya na biyu samuel eto ya bidiro da wannan sanarwar ne wa mambobin kwamitin gudanarwa na comic a yayin gudanar wani taro a birnin yawunde sakamakon sakamakon rashin nasarar Indomitable Lions inda ya bukaci sauran ma da su bi sawunsa. E game kuma da shi e, coach in e, son bahana shi ma ya ci ya yi murabus in dai ka je wani tournament ka je kai wani abubuwa wanda ba ka yi nasara ba shi in ka dawo shi kai murabus haka ake son e, coach wanda ya san abin da ya kamata in kika lura a, shi e, kofin afirka da ake buga wannan akwai coach kococi da yawa wanda suka yi murabus bayan ba su samu nasarori ba a duk wasan da suka buga kin ga wannan ya cancanta amma shi eh, son ba na har yanzu bai yi murabus ba amma kin ga mataimakin shi eh, sebastian meye shi ai yayi murabusai To a gaida Maryam Dauda da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga birnin washington yanzu ga murtala faruk sanyina da shirinmu na gaba baki mai yanka wuya matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a najeriya Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Maki Sal ya ɗauka na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan sanarwar janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a ranar da aka rantsar da shi a watan Mayun da ya gabata. 'yan kasar suke korafin tsananin rayuwa da tashin farashin man fetur ya haifar wanda kuma ya shafi farashin kayayyaki manazarta na cewa kuma lamarin na ta kara kamari kawo yanzu musamman tashin goron zabi da farashin kayan masarufi suka yi kazalika da taɓarɓarewar darajar kudaden kasar na naira idan aka kwatanta da canjin dalar amurka Wani lamari dai a cewar wasu ɗaruruwan mutane da suka gudanar da zanga-zanga a jihar Naija da ke arewacin ƙasar na kokarin shige makaɗi da rawa. Sunana Aisha Jibril muna yi ne saboda abinci ya yi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin Abduba Abubakar abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu garin kwaki dubu sha dubu dubu daya garin masara dubu sha biyar da dari biyar ana sai da duka dukowa na sai da abin da ya gada ma gashi muna fe kudin gona na fitowa komi na sada ni tun da na fita duniyan nan ni ne ba taba ga irin wannan ba sunana Ismaila Haruna wannan abu mata suke yin sa kuma muka fito muka mara musu baya saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu sun nuna sun fi mu kishin abun nan kullun kwanan duniya karin kudin abinci saboda Allah shugabannin nan mun tsaya mun zaɓe su da ƙuri'o'inmu amma ba su damu da mu ba to yau ina suke son mu sa kawunan mu duk da yake dai ba a kwashe ta da daɗi ba domin kuwa jami'an tsaro ne suka tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka toshe babbar hanyar mina zuwa bida a martanin da ya mayar kan zanga-zangar gwamnan jihar ta naija umar muhammad bago ya ce hukumomi na sane da yanayin da jama'a suke ciki kuma suna ɗaukar matakan shawo kan matsalar ina tabbatar maka da jama'an jihar Neja cewa gwamnatin mu tana kokari ta taimaka ma talaka mukan bude baitul mali mu ba da abinci gida gida anguwa anguwa so da kamar ta ba wai wahala bane fitar wannan mutanen irin wannan ah, gutsura tsoma shine ya kawo wannan abu to amma Allah ya zamu kai karshen shi amma muna kira jama'a al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kamar karam farauta kowa ya shiga hankalin shi ana cikin lokacin haula'i a duniya gabaki daya muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin yadda za ta kawo mana waraka cikin wannan harka. To sai dai mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Comrade Idris unguwar Gini. Yana ganin cewa wajibi ne gwamnati ta yi duba kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki domin ɗaukar matakan da suka dace. Wannan yana nuna mana cewa yanayin da ake mulka al'umma a ƙasar nan ba daidai ba ne. Ba ba za in gwamnati ba ta gaggawa ɗaukar mataki ba abin ba zai mana daɗi ba. Eh, kana magana mataki eh, me kamata a yanzu tun tunda watakila abubuwan za a iya cewa da yawa abin yin na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi kamfanin da suke na cikin gida suke production na abinci ta ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi misali wata yana yin taliya abu sama yana yin taliya yana yin makaroni suna yin mai gwamnati ta jito kuɗi ta ba su su ce gashi nan ku mana producing abinci a kan lokaci ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza ta sai duk kayan da yake da tsada wanda yake kowane iri ne ko kudin najeriya zai kare kamfanoni da muke na shinkafa gwamnati duk ta siya wannan shinkafa maimakon ta ban musu in sun yi sai kasuwa su siya kuma matsalar da ake samu shine in ka ce zaka tafi da solving din matsalar tattalin arzikin kasa yadda kake kallanta a matsayin kasa dunkulalliyar kasa to kama ƙara rashin fahimtar abu kowane ɓari yanzu da kwa irin particular matsalarsa da in ba shi kai magani ba ko kayan babin tattalin arzikin ba za ka samu abin da kuke so. Wato akwai eh, kowace shiya ta ƙasa nan kamar tana da nau'in nata matsalar da nau'in nata matsalar take da bambanci da wata kenan. Haka haka haka Najeriya ta zama yanzu idan ka ci zaka babin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ai Lagos ba shi take bukata ba. idan ka ci kana son ka rubabin tattalin arzikin kasar najeriya ai kasashen kudu maso gabas ba su suke bukata ba amma akwai kuma tattalin arzikin da za ka yi rubabin wanda ko ina an kai shi zai taba ko ina yanzu ba rana ɗaya shugaban kasa ya ce ya cire subsidy tun da ya cire tallafin mai komai ya ruguje inda zai dauri tun da ya yi wannan abin nan decision din mai zafi sai ya ce to saboda tattalin arziki ya shiga wani yanayi da ake ciki a yanzu ya yafe wa dukkanin wani kamfani da yake production a Najeriya da kuma duk wani karɓar haraji tsawon wata shida ko shekara ɗaya don wannan su amfani da shi gurin revival ɗin tattalin arzikin su. Fi aga sai ya zamanto wannan kamar shine palliative na kamfanoni sai zama wannan shine palliative na 'yan kasuwa sai zaman tuwa na shine palliative na kananan masana'antu haka gwamnonin kowane jiha ya kamata su yi inda kowa ke ji a jiki ita ma gwamnatin ya kamata a ji ta ji a jiki sai ta ce duk wani nau'i na haraji daidai da harajin da ake ɗauka a ma'aikata na albashi ta ce ta yafi tsawon wata shida a kuma kafa kwamitin mai karfi duk ma'aikaci a ma'aikatarsa yana da mai yana da shinkafa buhu daya yana da magi yana da kaza wannan tabbas za a baka wannan kuma a lokaci ka kasar za a yi haka duk wanda aka kama da ya ci wannan gidan harbewa ko kuma shekara life to life domin bin right life sannan za ka bari ƙara sama yan zanga-zanga da suka yi su kuma ba su da alaka ai da gwamnati to hikimar wannan in kai wa yan fensho yan kasuwa eh, ma'aikatan gwamnati ka sa kuɗi akan a cikin kasuwa kenan sannan ma'aikata sun yi spreading wani yana da oba abinci zai fito da shi ya sayar a karye wanda ba su da aikin yi su kuma za su samu kwafa. sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai a kasar Senegal. Bayan da a farkon makon nan shugaban kasar Macky ya ba da sanarwar ɗage gudanar da zaɓukan ƙasar da aka shata gudanarwa a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. sanarwar ta zo ne a jajiberin ranar kaddamar da gangamin yakin neman zaɓe a fadin ƙasar yayin da kuma 'yan ƙasar suke dokin zuwan ranar domin zaɓen sabbin shugabanni lamarin da kenan ya sa wasu 'yan jam'iyyun hamayya tara tarzoma da nufin kalubalantar matakin ɗage zaɓen da suke fassarawa a matsayin juyin mulki mai fashin baki kan harkokin siyasa abdulrahman alkasum ɗan ƙasar niger da yanzu haka yake a birnin dakar ya yi bayanin dalilin da suka sa shugaban ƙasar ya ɗauki wannan mataki. to suna abubuwa da suke faruwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda rabon da su faru irin su a ita kasar senegal ta uku sanin kowa ne cewa ita senegal tun takwas suka fara zaɓuɓɓuka na gama gari wanda ke hada jam'iyyoyi da dama a kasan sauran kasashen afirka wanda ana iya cewa demokuraɗiyya ba ta tabbata ba sai bayan tarukan kasa da aka yi na 1989 kamar irin na benin republic da sauran kasashe daga 1990 to wani abu ne wanda za a cewa na bazita gama garin mutane wanda kawai gito shugaban kasa ya shawabi ya ce za a dage zaɓe amma abubuwan da suka biyo bayan haka ana iya cewa an samu wasu matsaloli na rashin yarda tsakanin hukumomin ƙasa majalisar eh, dokoki da kotun tsarin mulki wanda ke cikin wani abu irin na ba ta aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin uh, jam'iyya wadda ake cewa pds ta tsohon shugaban kasa um, abdullahi wad wanda dan shi yana daga cikin 'yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na kasa faransi yana da fasfo na kasa senegal shi kuma tsarin mulkin senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban kasa wanda ke da fasfo guda biyu an samu zanga-zanga cikin gari ko cikin kasa um, amma abin da ake cewa abu biyu ne su jam'iyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu 'yan takarar shugaban ƙasa akarin su abin da suka ɗauka um, za a fara kamfen a yau wayewar sahiyar gobe saboda haka su rike tsarukan su na bisa kan haka amma al'ummar gari suka bazama cikin eh, wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin dakar inda suke nuna ba su amince ba da haka kuma magana ita majalisar eh, dokoki ba ta da hurumi musamman kamar na kara ma shugaban kasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran ranar kwara yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ta kaɗai ke da wannan hurumin kuma ita zauwa yanzu ba yi haka in ba kuma banda shi akwai magana ta yarda ana zargin wasu daga cikin mutanen kotun tsarin mulkin guda biyu akan sun amshi cin hanci sun tabbatar da takarar wata mace wadda ake kira da suna rawas wadda ita kuma tana da takardu ita ma na zama 'yan wata kasa an shiga wani hali na bazita bayan da abubuwan da aka gani 'yan shekarun da suka wuce na zanga-zanga da na kame 'yan adawa da ɗarmar shugabannin su da hana wannan da wancan takara wannan shi ne kuma ana iya cewa gaba ɗaya ma demokradiyyar ta afirka ta yamma ta shiga gaskiya halin tangal-tangal kuma ana iya cewa kwalo-kwalo na ecowas to idan ba a hankali ba ya ɗauki ruwa saboda bayan ya yi ma shi wannan kwalo-kwalo na ecowas da magana na tazarce irin na cote d'ivoire da guinea aka samu matsaloli kuma um, da suka biyo baya na canza hukumomi um, bayan juyin mulkin soji bisa kasa wasu wa'annan hukumomin da ake zargi bisa tunkarar matsalolin tsaro yanzu kuma um, wani daga cikin wanda shi ya tsaye bisa kan duka matsalolin da wasu kasashen ke fama ya ga shi ma um, ga halin da suka fada kasar senegal ta fada na gaskiya ana iya cewa ma hali ne wanda yawa ana iya cewa babu hukuma kuma tsarin mulki ma gaba da ya da shi gangan kuma hukumomin na demokuraɗiyya su ma sun koma gangan. Tuni ɗaya da kungiyar raya kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko Sidiyawo ta fitar da sanarwa tana cewa tana sa ido kan lamarin na kasar senegal tare da alwashin daukar matakin da ya dace idan damar hakan ta taso to sai dai a ra'ayin masu fashin baki irin dr abba sadiq jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin sahel wannan sabon al'amari ne da ba taɓa ganin irinsa ba a ƙasar ta senegal eh, lalle wannan mataki da shugaba makisal ya ɗauka na ɗaga zaɓe eh, mataki ne mai kawo mamaki kuma mai kawo rududiya a ƙasar senegal da kuma ƙasashe wanda suke kallon abin da yake faruwa a senegal saboda lokacin da ya zaɓa na ɗaga zaɓe ranar kaman washe gari za a buɗe kamfani na zaben to shugaban makisal ya daga zaɓe kuma ba a kan wata ka'ida ta ba shi wannan uzini na daga zaɓe ba saboda kamar yadda kundin eh, tsarin mulki yake a kasar senegal lokacin aka ce an yi zaɓe kuma shi hukuma wadda take iya cewa zai ce takara ya sun riga sun gaya takara ba wanda yake iya dawowa ya ce sai an bude eh, wannan shari'a ta wanda za a sa wanda aka ba izinin su ta takara na zuwa shugaban kasar senegal to saboda haka ne abinda shugaban makisa Sall ba a taba gani shi ba ba a taba yin shi ba a senegal ba a taba cewa ba an sa ranar zaben shugaban kasa an daga shi tunda senegal ta samu mulkin kanta yau shi da shekara da hudu za a ce to shi ne sa yanzu kaman ya sa kasar shi cikin ba wanda ya san abin da yake iya faruwa gobe abu ne wanda babu shi cikin tsarin mulki na senegal kuma ba a taba ganin shi ba kenan ya zamanto ba wanda ya ce ah, ina senegal ta kwana gobe tun da shi shugaba maki sal baya cikin takara ba shi da wani izinin cewa a yanda kundin eh, eh, zaɓe yake a ƙasar Senegal ya ce ya daga zaɓe saboda akwai wanda ba a sa ba kuma saboda ko wani tashin hankali yanzu an daga zaɓe ba a san lokacin da za a yi wani sabon zaɓe ba tsarin mulki na senegal ya ce wata na april da kwana biyu makisal ikon shi ya kare bankar shugaban makisal ya kare ya za a yi kenan wane ne shugaban kasar senegal shi kunnin tsari na senegal wanda aka cema constitution ya ce a senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Fatsari. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. mursala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida na sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A jiya talata jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Iraki ta yi kira da a dakatar da kai duk wasu hare-hare a ƙasar tana mai gargaɗin cewa hare-haren za su iya mai da hannun agogo baya a namijin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen samar da zaman lafiya da sauran nasarori idan aka ci gaba da kai hare-haren. Jakadiya Janen Hennes Plashard ta faɗawa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa waɗannan hare-haren sun samo asali ne daga ciki da wajen iyakokin iraki a ranar juma'a da ta gabata ne sojojin amurka suka kai wasu hare-hare ta sama akan wasu wurare uku a iraki a zaman wani bangare na kokarin kawar da wuraren kai hare-hare kusan 170 da mayakan da ke samun goyon bayan iran ke kaiwa kan sojojin amurka a yankin irin waɗannan ƙungiyoyin mayakan da yawa suna gudanar da ayyukansu a iraki amurka ta kuma kai hari a wurare hudu a makwabciyar ta siriya ma'aikatar tsaron pentagon ta ce gaba ɗaya dai an lalata wuraren mayakan sama da tamanin. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya idan mai sauraro yanzu ya kamo shirin za a iya sauraron shirin baki ɗayan shi a lokacin da muke shigowa da hantsi kamar kullum kuma za ku iya sauraron shirye-shiryen da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kare a shafukanmu na sada zumunta facebook ko twitter za kuma iya samu mu a intanet voa hausa com a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da dadi balawe da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.